Washington, D.C. Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfila Hashin Gumel. Tare da ni Amina Buhari Auna. To a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala inda a yau ma 21 ga watan Oktoba na shekarar 2019 za mu sake duba zancen karya a cikin soyayya kafin a kai ga matakin auratayya. To kowa ke ɗora wani kan turbar karya tsakanin samari da 'yan mata? yanzu misali namiji kulle idan zai zo zai zo miki da dan robar faro a hannunsa ko kuma ya ce baby kaza baby kaza baby kaza idan ya ce miki zai sha ruwa ai zaki ji kunya dauko masa fiyota a gidan ku ta kawo masa sai kin dage kin samu wannan faran kin bashi to sarfilo kana ganin haka din ne To, bari dai mu tsindama cikin shirin dai mu ji karin bayani. <laughs> to jama'a akan wannan batu ne za mu ji daga bakin samari da 'yan mata. Sannan kuma za mu ji daga bakin masanin halayyar bil'adama. To har ila yau muna tafe da wasu kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. Shirin matasa. To jama'a da farko za mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na ma'abota wato Facebook a makon da wato Inda muka tambaye ku kowa ya fi shirga karya tsakanin samari da 'yan mata ga kuma yadda kuka amsa mana. To amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Sirajo Sambo Gelobawa inda shi kuma ya ce jan lallai yau kun ɗauko wanda zai yi wanda zai yi zafi amma ni dai ba zan ce komai ba domin na san mata ba sa aron mota ko babur ko waya. Wato na san dai siraja inda ya dosa ne. Na san dai inda ya dosa kowa ya jasa inda ya dosa. Lallai kowa ya ji inda ya dosa. To sai kuma amsar Hafsat Usman Hafsilo Malam Madori da Amina Adam Malam Madori suka ce yau da gobe ikon Allah hakika wannan matsala ta karya tsakanin samari da 'yan mata yana da tasiri da tarbiyyar da mutum ya samu. To kin sun danganta da tarbiyya. Wai ni amsa nan namu na gaba ina tunanin mm. habaici ne irin ka gane cewa shi kuma malam kabir skb rikos jos ya ce ai mata su suka fi yaudara shi namiji bai ma san wani abu wai shi yaudara ba shi ne ban gane ba ya ɓoye magana ne a nono a nufi mata ke namiji mai ma sani ba ma ba shi da mm. kuma kai ka yarda da haka wannan ai ra'ayin shi ne to ɗan matan sarfilu kuna je din shi dai a'a shi dai wannan ra'ayin shi ya faɗa to sai kuma sako daga rukayya usman fari jebuwa ta ce gaskiya maza sun fi nuna ƙarya a zahirance ganin yadda mazaje suke ƙarya don cimma wata manufarsu to kin ji Mun ji. Mm. To sai kuma amsar Fatima Musa wada barikin ladi daga jihar Filato inda ta ce wallahi 'yan mata suka fi sheke karya a kan samari domin na gani da idona. To kin ga tunda ta gani tunda za ta tabbatar. To shi kuma wani ya mata amsa ko ya ce <laughs> mm. shi kuma Jibrin Umar na saba ya bata amsa da cewa amma duk da haka mata sun fi maza shirar da karya a wurin samari. Lallai ka. To. To sai kuma amsar aziz Musa Ahmad ya ce Assalamu alaikum gaskiyar magana mun samari mun fiye karya to Sarfilu mm. ka kuma ji an san shi. To shi ma yadda ita mata baki ji abin da Fatima ta faɗa ba ta ce. A na ɗauka ce ba za ba su ma san ma menene yaudara ba a cikin lamarin. Wasu sani wasu ba sani ba ai shi ra'ayin shi zan ce miki ra'ayin shi ya faɗa domin shi ne ma san ta ba. <laughs> Wanda ba zan lalle shi ba. To sai kuma wato amsar Alhaji Sala Atiku ya ce sashen Hausa na biyu alal haƙiƙa. wanda ya fi shirga karya tsakanin 'yan mata da maza shine maza ne suka fi yin karya to yin kariya yake nufi domin kuwa suna yi ne musamman don janyo hankulan 'yan matan mm. domin su janyo su don samun hankalin su ta kowane hali wato ya faɗi gaskiya ba saboda dalili ta gaskiya ne ta ina zai shi ya yana so to duk abin da zai ya ɗauka to kin ga kenan laifin waye a'a ban sani ba ban sani ba tambaya ce. sai kuma amsar muhammad saminu hussein shi kuma ya ce ko mace ko namiji a kullum mai nema ya fi wanda ake nema shirga karya. Yawwa to in mace tana son ya adalci. Ya adalci wanda wannan magana gaskiya kenan. <laughs> Shi dai mai nema shi yake sanya kamar haja ce mutum ya fitar da haja yana son ya sayar to zai nuna hajarsa tana da kyau. Lallai ka. To kin ga dan ya sayar da ita dalili mhm. kenan. To sai kuma sako daga Muhammad Samin Hussein. Wato dai Abubakar Kawu oh, Girgir. Oh, na wuce, oh, kakkin karanta wannan oh, to Abubakar Kawu Girgir ce a wannan zamanin tsakanin samari da 'yan mata kowannensu gwanin shira da ƙarya ne. To amma ita karyar samari ana yin ta ne da hujja. Ma'ana samari suna karya ne don 'yan matan su so su kasancewa 'yan matan zamanin <laughs> in ba da ƙarya ba ba mutum ba zai kai labari ba wato sai <laughs> to kin ga yan mata ne an ƙara faɗa wato mu da yau dai sarfila ka sa mu a gaba dai ba sa gaba ba magana gaskiya ce ake yi ai to sai amsar Alhaji Yaro Bulbula hmm. inda ya ce salam yau da gobe gaskiya yan mata sun fi ƙarya domin in kana nan ana son ka in baka nan ba a son ka to fa wato yan mata samari sun musu yawa kenan da wanda ya zo a lokacin da shi hmm. ake yi to fa to akwai kuma Nasiru Shehu Yunusari ya ce amina bahar auna ya kamata ki yarda 'yan mata sun fi samari ƙarya, wato nan da ke ma yake musamman nasiru shehu yusar daga jihar yobe da ke yake ikon allah mm. to malam nasiru eh, sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau ta fito daga maryam aminu kano mai da garko Mm, mai da garko mm. mai da garko inda ta ce fatan alheri a gare ku yau da gobe hakika kun tabo abu mai mahimmanci domin mata yanzu sun kasance masu yi wa samari karya za ka ga budurwa da kafe kafceciyar waya da kafceciyar mm, waya da katuwar jaka <laughs> da kuma zumma yi wa samari karya lallai to kin ji ta faɗi gaskiya to jama'a masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. mu To masu sauraro yanzu kuma za mu leƙa birnin kanan dabo inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta yi hira da wasu samari da 'yan mata kan wannan batu. Baraka gare ki. Ba da mata suwa suka fi ƙarya. Gaskiya maza sun fi ƙarya. kuma amma ita wani bangaren mata sun dame su sun shanye su ba kuma dalilin na da yasa na ce haka shine idan har mace ta gano namiji yana mata ƙarya ita kuma za ta fito da wasu kamar basira yake bata eh. yadda za ta yi maganin sa kenan shi yake dora ta akan ƙarya yawa mu mata ai ba mu da dogon tunani eh. idan ya zo da tunani ita kuma sai ta yi ta buge shi ta yi ta buge shi tana cin wasan amma da gaske maza su suke dora mata akan layi amma mu ba mu da wata ƙarya sai an ba mu bace ta dinga shirga saurayin ta ƙarya a namiji shi ke fara shirga mata ƙarya idan ya fara shirga mata ƙarya ita kuma sai ya dora mata layi kin san mu kuma akwai fikira akwai dabaru mu kuma sai mu zo mu doke wa mutum ya sa a wasa misali wani irin ƙarya ake yi yanzu misali arziki ko ƙaryar ne yanzu misali namiji kulle idan zai zo zai zo miki da dan robar faro a hannunsa ko kuma ya ce baby kaza baby kaza baby kaza idan ya ce miki zai sha ruwa ai zaki ji kunya dauko masa fiyota a gidan ku ki kawo masa sai kin dage kin samu wannan faran kin bashi hmm. kin gane abin da nake miki ya dora ki akan wannan layi kin gane gaba zaki ce in na ba sweet shinkafa da da wake ba zai ci ba dan saman masa kosulo da kaza saboda shi fa sweet irin shinkafa da wake yake ci kuma alhalin in zai zo gurin ta ne yake ba da naira dari a bashi faru. to samari kun ji dai ne ta ce wai ko kuke dora su akan turban karya. a wannan ba gaskiya ba to kakani ba. domin kin san shi a yanayin da muke ciki na wannan a halin wannan zamanin da muke ciki na yanzu wato mata ga baki ɗayan su na makarata. lallai ne sai maza sun yi musu ƙaryan ma kafin ma su yarda da su to kana ji da ita wancan cewa ta ku kuke dora su akan uh, layin ƙarya saboda ba mu muke dora su akan layin ƙarya ba ah. duba da yanayin su da yanayin yadda suke a tafiyar su tsarin abin da suke so idan ba makareci ba mace ba ta son sa yaya suke tafiya idan ka kalli tafiyar 'yan matan wannan zamanin na yanzu hmm. in har ka zo mata da gaskiya ma hmm. to ba ta saurare ka bari ma ta ji ka zo da shi abin da suke bukata shine eh. dan uwansu makaryaci wanda zai zo ya biya su su yi arya ka nuna masa cewa kana da kaza ko kana da kaza ko karyar arziki ko karyar dai wani abin hawa ko wani abu. wai kuma idan kuka tashi zuwa kukan aro kaya ko ku aro mota don ku zo ku burge su. to wai irin abin da suka fi so ne to don me tun farko kuke fara yin wannan inda gaske ba ku son ku ƙarya ai bai kamata ku je ku yi aro ba to ya halatta idan za ka yi inda kana son aure da gaskiya to ya kamata lalle akwai ƙarar da ya kamata kai in kana son yarinya daga aure har kai ƙarya da a ban da aro kaya eh. wannan aro kaya kuma wani abu ne daban domin eh aron mota ba laifi bane su ma matan suna yi aron kaya ba laifi bane ka aron mota ka hau yanzu wannan zancen da ita wacce take gaya mana ya tabbata a ah, bai tabbata ba to gashi ba ka ce ya halatta aika ai abin da yake faruwa shine idan ka kalli mutum yin mutum yana son ƙarya in ka zo wurinsa da gaskiya ba zai karɓe ka ba kai kuma kana son ta tsakaninka da Allah to dole ne ya halatta ya halatta ka bi kai mata ƙaryar dan ta soka sannan sai a da ta a nomarta to kai ka ji abin da ya ce eh to kusan ni abin da zan ce da maza da mata kusan kankan kan to kusan kowa makarecin ne eh zan iya cewa ana tafiya tsarin kashi hamsin hamsin saboda me kace haka saboda na ga irin waɗannan misalan da yawa kowa yana da irin tashi gudunmuwar da yake takawa akwai karyar da ba zan taɓa manta da ita ba wacce namiji ne kanta mata ni muna tare da shi a tazarar inda ya ce yana gurin eh. zai kai akalla zai ɗauke ka zuwa awa ɗaya ko minti arba'in da biyar. wannan ba irin wannan karya da ake ta waya ba ne a ina waje kaza. eh irin wannan karya ce zuwan waya ya sa kusan kowa ya zama makareci sai wanda Allah ya tsare ba kowa ne zai ce miki baya iya karya a waya ba ko dan yaya muna batun karya na misali ga sutura hmm. ko ga karyan arziki me yasa kuke wa yan mata to ni dai ba zan yabi kaina ba amma dai gaskiya ni ba na yi ban taba a hula ko takalmi dai in je gurin wacce nake so don ta kalle ta san ya kyau ba kana nufin kana zuwa a talanka ka ta ganka a ka kuma ta amince eh ko a'a haka ne saboda ta fara so na tun kafin ma in zama wani abu gaskiya ni dai tsakana da Allah ban taba yi ba kuma ina gaya mata iya abin da nake da shi zan ce ga abin da nake da shi ba na ce mata ina da karya na taba zuwa na ganta da ƙarin gashi na ce ban taɓa ganin ta da shi ba na ce mata ban taɓa ganin ki da wannan ba me yasa kika ta ce wai me kitsance ta ce idan ta yi na gani zan yaba na ce to tsakani da Allah ba na bukata gwara da abin da kike da shi kawai ki abin da abin da yake da shi wanda ba ki da shi kawai ki haƙura iya labal ɗin da Allah ya ajiye ki. To kai ji batun da ake na me yasa kuke wa 'yan mata ƙarya? eto eh, gaskiya gaskiya ne wannan abin bibi ba bana bana wa yan mata ƙarya amma akwai mutane da yawa na zaki tar da su za su yi wa yan mata ƙarya musamman ma ga gayi ya je aro kayan wani ya saka a jikin shi ya tafi gurin budurwa da shi ke gaina ƙarya kuma washe gari zaki ga wannan kayan ba na shi bane na wasu ne jiya ko irin aran mota ba ka yi eto eh, gaskiya ban taba aran mota wani ba amma akwai abokai da dama wanda suke aran mota wasu su je su yi ƙarya su dawo kuma wata an haɗu a ji kunya ana wayewa sai an ga ƙarya ai kaza ai motar irin ta gida gidan mu ce kaza na ɗaukowa kin gane irin wani abubuwan suna ta canza shi. To wai tsakanin maza da mata suwa suka fi shirga ta. Eh to gaskiya kowa yana yi. Kowa yana yi. Dan ba za a ce wai namiji ne ya fi mace ƙarya kowa yana yi tsakanin maza da mata. To wai tsakanin maza da mata, samari da 'yan mata suwa suka fi shirga ƙarya. Gaskiya a gani na maza sun fi yin ƙarya. Me yasa kika ce maza sun fi ƙarya? Saboda wani lokacin kawai irin suna zaune ma a cikin unguwa da kasu sai dan gajeren wando amma in kai suka kira. <laughs> ya aka ji san daga su sai aka jira in suka kira akwai wani a unguwarmu kawai sai ya kira ni wallahi ina oasis kawai na fita zan je kanti sai na gan shi a zaune a kofar shagon medi <laughs> sai kika ce kaka <laughs> sai kawai irin sai na dan kalle shi sai ban mai magana ba sai kawai na wuce so tun da ranar bai sake yi mun waya ba kenan maza sun fi ƙarya ba kwa tabawa eh mu ba muna taba dan wani lokacin in an kira ni aka ce kin ci abinci sai in ce eh, in kika aka ce me kika ci sai in ce doya sai ran da wani ya ce doya da biso na ce a ah, da kwai mana kuma lokacin dumaman tuwo nake ci kenan ana dan tabawa gaskiya kan to kin ji tsakanin maza da mata su suka fi shiga gaskiya maza sun fi ƙarya me yasa kika ce me yasa especially yanzu zaki ga in namiji na son auren mace a mm. lokacin nan dan ga wannan ma ya gama mata karya ya gama kashe mata komai za ta zauna a unguwa ya ce abuja ma za ta zauna har da kai su gida an gani extent mm, ɗin karyar iyayenta sun je sun ga gida aka zo aka yi auren wai ma sai ba abu da zauna ba su lejani hmm. ba gidan bane ya gama kashe mata kuɗi komai in sabo wai nan ta fito zai siyan mata hmm. Allah kaɗai ya san daga ina yake samun kuɗi amma dai komai sai da siyan mata kuma da auren na ya zo mahaifinta bai goya musu baya mahaifiyar ce daman ke kwatan kuɗin aikuwa hmm. ya ce sai an yi auren na amma dai duk abubuwan da ke faruwa nan laifin matan ne sabida matan ne suka fara nuna wannan halin karyar su suna son babba harka shi yasa har mazan suka samu fuskan yi musu wannan karyar kenan matan ne suke nuna kwaɗayin da har mazan yawwa matan ne eh, matan ne ke nuna suna da kwaɗayi mazan su kuma suke biye musu suna kace musu kuɗi a yi ta ƙaryan bayan abin ba haka ne ba to yanzu a kewa kika ba wanda ya fi ƙarya mata tsakani da Allah ma'aita sun fi to kin ji ina kana To ni gaskiya maza sun fi karya saboda akwai wata wadda na sani ƙawata ce lokacin da saurayinta yana zuwa motar yau daban ta gobe daban motoci masu kyau kuma idan ya zo zai ta bata kuɗi ya ta bata kuɗi da aka yi auren su ran da aka kawo ta washe gari sai ya zo mata wata tsohuwar mota mara kyau. Mm. Ta ce mishi ina motar ka me ki motocin nan naka masu kyau wai sai ya ce mata ai yanzu sun samu kwangila za su ringa tafiya suna yi a ƙauye shi yasa ya siyar da ta siya wannan tsoho. Ya siya da sabuwar mota. Eh, ya siya tsohuwa saboda wai hanyar ƙauye za ta bata mishi motar shi ashe motocin nan zuwa yake yana aro su wurin abokanai kafin ai auren ya ce mata ai kullun abincin ki da kaji da nama da me da aka auren wallahi baya bata kuɗin cefane ni na san ta dinki take da dinki take ciyar da kanta kafin auren kuma ya kashe kuɗi ya yi ƙarya gaskiya maza ni sun fi ƙarya to ba kya ganin ita ma macen ba da abin da kwaɗayi ba da ba za a shirga eh gaskiya da kwaɗayin mata amma namiji gaskiya fi sabila in zai fito wurin mace ya fito mata da gaskiyar shi sak in tana son ka za ta so duka a haka ma cike ma ki so namiji dan Allah ba dan abin shi ba gaskiya maza sun fi ƙarya to kin ji batun da muke tattaunawa gaskiya maza da wannan maza da mata gaskiya su biyun suna da ƙarya wanne yafi gaskiya ni ina ganin matan suke jawa gaskiya ane musu ƙarya saboda sun daura son duniya kwata-kwata a rayuwarsu yanzu sun ce sai me kaza sai me kaza shi kuma wancan ya ga kyakkyawar yarinya yana so kuma ya ga ba shi da kaza-kazan nan dole ba zan kama wajen abokin shi mai wanki da guga ya auro gazinan yau daban na gobe daban na jibi daban ya dinga zuwa mata don ya wannan ya tsira da mutuncinsa a idansa. Eh, kenan yanzu dai matan sun fi matan suke tunzura mazan gaskiya mata ke tunzura mazan kuma wani dama shi dan ra'ayin shi ne amma a dai yanda zamanin yanzu yake tafiya gaskiya matan ke sa a nemi su ƙarya. shugaba Tofa, wato kin ji yadda 'yan mata da samari suka bayyana wannan batu namu kuma ga wannan waka take nuna mana wannan karya ba abu bace mai kyau ba. Ina kuwa. Kai, to Amina kan wannan batu ne na tuntaɓi Malam Abdullahi mai kana na sashen nazarin zamantakewar ɗan Adam a jami'ar bayar ta Kano. Ga kuma yadda muka yi da shi. to malam zamanin yanzu ya sauya ta yadda zaka ke ganin samari da 'yan mata na yi wa junansu ƙayyarakin da ba su zama dole ba to ko me ki jawo irin wannan halayya to dan eh, adam an yi shi da halayya hmm. yadda kuma a mafi lokuta halayyar shi tana canzawa musamman in abu hada da lokaci ko zamani da ilimi ko rashin ka da arziki ko rashin ka da mm. dukiya ko rashin ka irin waɗannan dai yadda ya ta wanda da ya sa ya canza ka daga wani abu zuwa wani abu na farko kenan na biyu shi dan adam mm. a lokacin da ya fara nema na aure ko nema na mace ko mace tana sauraron namiji to abubuwa sukan faru da yawa amma in muka tsaya kawai kan tambayar ka hmm. abubuwa da yawa ke jawo samari da 'yan mata su dinga yi su karerai a lokacin da suke neman gida to kamar da me da me kenan na farko dai hmm. na farko abin da zan faɗa shi ne lalacewar tarbiyya a cikin al'umma a zamanin irin na yanzu kuma tarbiyya ta lalace saboda abubuwa da suke faruwa a cikin al'umma wanda ya samu asali ga yanayin da duniya ta fi kanta a yanzu misali yanayin da ake zama da yadda al'umma suke yin aure da yadda suke zaman aure da yadda ake marka da dukiya da yadda ake girma masu kuɗi da mm. ake mutunta wanda yake da hali ne da kuma yadda har ma ci gaban duniya wanda za ka iya cewa a social media ya kawo na duniya tana tafin hannunka abu nan kaza ya faru an yi kaza wato waɗannan duk suka haɗu suka tattara suka cakuɗa kuma suka gurɓata abubuwa da dama daga cikin tarbiyyar da da aka saba gani a cikin al'umma ko musamman irin ta abu na biyu lokacin da namiji yake neman ya ce a matsayin saurayi kuma yake neman ta a matsayin budurwa yana kokari ne ya da kansa don a ganci da wata wata ɗabi'a ko wani wani kwaliti wanda ba lalle yake da shi ba so lokacin da yake kokarin ya da kolin sa ya kuma bayyana hajar don yin ta samu kasuwa ko ta samu an saye ta to shine sai ka ga ya tsinci kansa wajen ƙara gishiri akan bayanan da yake yi wa wannan budurwa ko kuma budurwa da kala mm. gishiri akan bayanan da take yi kuma wannan ƙara gishiri ba a sance ko a magana kan wani karfiya ba hatta ga sa sutura hatta ga tafiya hatta ga ɗabi'u waɗanda suke na ɗan adam ne da wanda aka sanka da shi ko ba a sanka da shi ba a da shi ba sai ga mutum ya arara misali yawan murmushi yawan dariya duka waɗannan suna daga abin da mutum kira furkar waɗanda in ka ɗauke su a duniya sai cewa kare da yi da budurwa ke saurayi ko saurayi ya kan budurwa to wannan kuma dole tun da yanayi ne ya zo tarbiyya ta lalace ko ta gurɓace za ka ga cewa yin kariya da so kake ka samu karbuwa kana so a yarda da kai kana so a soka kina so a soki kina so a yarda da ke. to malam kamar yadda ka ce wannan yakan haifar da abubuwan da suke haifarwa dan ya samu karbuwa karbuwa ga budurwar hmm. me yake haifarwa kenan halayyarsa ta baya da yake da ita kuma ita zai ci gaba da ita. Wato abubuwa da yawa suke faruwa idan ka ci gaba da nuna ɗabi'a da ba taka ba ko kun yi aure ko ba biyu wata rana ɗabi'a ka ta gaskiya za ta fito haka ita ma idan ita take yin ɗabi'a ta da wata ɗabi'a da asali ba ta ta bace ko ko ne ko yin ƙarya ne ta wata rana ɗabi'a ta ta ainihin ta asali yadda aka san da ita za ta fito na farko ke na biyu idan aka ci gaba da haka kowa yana wa kowa ƙarya tsakanin saurayi da budurwa kuma aka kai matakin a yi aure. Mm. shi zaman aure gaskiya ne shi zaman aure ba ka gina shi ƙarya shi zaman aure ba a yin shi da preset duk da wani kwaliti ce ko da tabi'a a cikin adam a duniya cewa a yin lokuta dan adam yakan yi pretending ya zama kaza ko da ba haka bane amma da ba a yin shi a haka to ba yanda za a yi a ce kun yi aure ne kuma karya ta ci gaba so abin da yake iya faruwa shi ne na farko ɗaya zai gane ɗaya cewa lokacin da muke nema abin da yake yake gaya min ƙarya yake to daga nan rashin jituwa ta shigo sai ga matsala ta shigo cikin zamantakewar auren da kashe ba a yi sa'a ba har auren ya kai ga mutuwa na farko ce na biyu Ƙarfe ta kan kai wani matakin da kafin auren ya mutu kwanciyar hankali nutsuwa haihuwar yara da musu tarbiyya da ba su ilimin da ya kamata ba zai samu ba domin mutunci da kima da ya kamata kowanne ya ringa ganin ɗan uwansa a matsayin mace ba baya samuwa bikas za a iya kai matakin da macen za ta dinga ganin shi mijin makaryaci ne nan da dinga ganin ka makaryaci ya kan na katse amma yanzu suna ganin samari da yan mata cewar kamar wayewa ne a wannan lokaci ko na ce wannan zamani da muke da kafafen sadarwa irin social media suna ganin cewar wayewa ne su kansu 'yan matan ma ba sa kula samarin saboda suna ganin cewar ba su kai wato ajinsu ba yadda suke faɗa kenan wani kira za ka yi gare su wato shi wannan ganin cewa rashin wayewa ne sai mu kan magana da ta farko ai tarbiyya ta lalace a cikin al'ummarmu wato har mun kai matakin da wai wani dan adam yana gano rashin yin karya rashin wayewa ne ko kuma sai na yi karya zan samu abin da nake yi ba wannan ke nuna maka tarbiyya ta yi karanci ilimi ya yi karanci hankali ya yi karanci al'umma ingantacciya ita ma ta yi karanci to wannan shi ne abu na biyu lokacin da kake ganin dole ke kayi yi karya za ka samu abin da kake so to kuma mu a ganin mu wannan shi ne rashin wayewa because shi zama da mutum ba kullum muna faɗa ba wai ka zauna yanzu ne kawai kana tunanin mun yi mu'amala yanzu na mun karya mun rabu kuma kike nan ba ita karya kamar da bahaushe yake faɗa fure take ba ta yaya daga ran da wannan magana ta bayyana abin da ka faɗa karya ne mm. waɗanda ka gaya ba za su ɗauki ka matsayin makalici kima ka za ta rabu mutuncin ka zai jibe ko ba za su ƙara ganin ka da kima ko ku ɗauki mai da za ka yi da mutunci a gaba ba because a wurin su it is on record ka taɓa yin karya kuma ya bayyana ƙarya kake kuma ya ga mutuncin ka ya zube so rashin wayewa ne mu a ganin mu hmm. mutum ya ɗauki yin karya shi ne wayewa yin karya sun ce an yi da za a samu abin da ake nema yin karya za a kai ta har zuwa neman aure yin karya za a ta cikin zaman aure zan yin ƙarya za ka ta cikin zamantakewa tsakanin iyalanka da ka wannan kuskure ne kuma a ilimi na zamantakewa kuskure ne ɗan adam ya gina duk wani hmm. da ke a ko ina yake a duniya akan gariya. To Malam Abdullahi mun gode kwarai da gaske da wannan sharhi da kamana. Mun gode kwarai da gaske. shugaban kasa ba ba kuma memba ba matsala na da kuma za kaga abin da ya ce ce na fada cikin rijiyar soyayyanta kwarai da gaske to mu ne muke dora kan turbar karya ke ka gani wato da koya ta zo masa dai shi ba ruwan shi kawai zai tafi amma kuma ta yi ƙarya <laughs> wato ya ce shi baban shi ba gwamna ba hmm. baban shi ba ba shugaba ba shugaba ba ba ba ba Ina hmm, da gaskiyar sa a gaishe da shanawa ina ga dai ya kamata matasa su san cewa ko in ce yan mata da samari hmm. a san cewa an shiga wani yanayin tattalin arziki ya zan faɗi ne eh na gane dai amma dai gaskiya kamata wato ya kamata a takaita wannan ƙaryace-ƙaryacen da ake yi kawai saboda daura ah, wato daura irin wannan akan turba ƙarya baya kaiwa ko ina kawai gashi nan auratayya dai ya wuce nan ya wuce ya kamata a ce ba wasa rike amana a ringa haifan yara duk kusan dukansu a'a iyaye an shekara ɗaya shekara mm. biyu sai ka ga mace kafin ta cika shekara talatin mm. ta hudu kowanne baban shi daban ko kuma ka ga namiji shi kuma an mishi shaidan aure to saboda an da dangantakar ne zamantakewa bisa ƙarya dole ne a samu rabuwa ya kamata dai mm. mu hattara mu hattara shine wannan kan da kowa da kowa ba kowa da kowa haka ne matan ba matan ba ba mazan matan da matan ba matan ba ba mazan ba <laughs> to ba sauraro a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Al Santos tare da abokin aiki na da ya taya na gabatar da shirin Sarfil Hashin Gumel ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa a yi hattara kuma a yi

sosai abin da na ga ya kirkita ni nan take sai jiri ya kwashe ni sosai iri da ta ce tana garin abuja din nan sai ga ta nan tana suyar kosai a take na ciro hotonta muka gare mata kallo da